Allah maɗaukakin sarki ya bayyana gaskiya sauraka waƙoƙin da ke cikin sabbinka ka je ka goge su na'am haka suka ce alghina'u ruqwatu zina waƙoƙi rukuwa ce ta zina haka malaman salaf daga cikin sahabbai da tabi'ai suka faɗi su abdullahi ibn mas'udin da su abdullahi ibn abbas kai ƙoƙari. hotunan nan da ka ɗauka na 'ya'yan mutane ka je duk ka share su ka cika hansar ɗinka da karatun alƙur'ani ka cika hansar ɗinka da zikirori ka cika shi da addu'o'i da wa'azozin malamai da za su amfanar da kai amma wallahi za ka mutu ka bar hansar ɗin kana can wani ya gaji hansar ɗin ya siya naira dubu biyu ko dubu uku zunubin kuma ji yana kanka ka ji tsoron allah ku kiyaye ولدتك امك يا ابن ادم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا an haife ka mutane na murna kai kuma kana kuka to kai kokari ranar mutuwarka kana murna su kuma suna kuka to ta yi kyau sannan ka duba suka ce wa fi kadda kaffi tifli inda wuladati dalilun ala hirsin ladhi huwa jabi'u wa fi bastihi inda al-mamati alamatun ala fanzuruni qad kharajtu bila shay' ka duba in ka zo mutuwa ka je ka gaggawa ko ta waye in aka yi mutuwa ka roƙi malamai su ka izini ka gaggawa za ka je ka gaggawa nan ta kwanta ta zubar da hannayenta a buɗe malamai masana suka ce wai tana nuna muku ne cewa ku dube mu mun fita duniya ba komai duk abin da muka tara an yi signature nan miliyan kaza ta shiga nan miliyan kaza ta fita duk ka tattara amma an ka mutu sai ka watsa wa hannaya wai kana cewa duniya ku kallo ni kad kharajtu bila shay ka duba babban attajiri irin abiola gidaje nawa motoci nawa guda nawa aka daura mishi a kwankwaso ya tafi da su lahira ko daya ka duba ka tafariyar ƙasa irin najeriya a ba yana ji yana gani ya mutu ya batta yar ado yana ji ya mutu ya batta kai ma haka za ka mutu ka ji tsoron Allah amma yake wa fi kaffi tifli inda wuladati dalilun ala hirsin ladhi huwa jami naka ya fi jariri je kaka gani sai ka ga duddun kula hannu wai yana ce maka ne ya zo tarawa duk yadda ake zai tara duk gidan da aka daga zai siya duk filin da aka daga zai siya duk wanda ya mutu aka ɗago kayan shi zai je ya siya amma duk in ya gama fa sai je sai watsar ka je ka dubi inda za a sa shi a ƙasa malamai sai sun gwada faɗin ƙirjin shi wai don kar a sa ma ƙadarin ya rama rama kuma ka san me zai biyo baya duk irin yadda ma malaman za su yi ha'inci a ce a yi mishi ƙabarin da faɗi sai Allah ya sa ƙasa ta matse shi tukuna haƙarƙarin shi sun ritsa juna wannan ƙashi ya burma ya haɗu da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce law naja ahadun min dhaqati al-qabr la naja sa'ad ibn da akwai wani wanda in an saka shi a kabari zai kubuta daga matsewar kabari to da wani babban waliyi cikin sahabbai mai suna sa'ad dan mu'adh ya kubuta ka san me ya faru saboda girman mutumin nan a wurin Allah manzon Allah ya ce ihtazza arshur rahman li mauti sa'ad da sa'ad dan mu'adh ya rasu sai da al'arshin Allah ta rawa saboda girman darajar shi amma duk da haka ana haka kabari aka saka shi sai Allah ya ce kasa ta matse shi da ta matse shi sai da kirjin shi ya fashe haƙarƙarin suka ritsa juna sannan sai aka buɗa kowa sai an yi mishi haka sai an yi min haka sai an yi maka haka wannan yana ne yana jiran ta jama'a kowa ya ji tsoron Allah mu musulmi wannan aqidar ita take sarrafa mu shi yasa kullum a hadisi sai kaji annabi ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda bi yadda da Allah da ranar lahira yayi kaza kada yayi kaza ana nuna maka ka yadda da Allah eh ka yarda da cewa akwai wata rana ta ƙarshe eh to kar ka yi ba ko kuma yi ba shi yasa musulmi baya tsoron dan sanda musulmi baya tsoron soja musulmi baya tsoron kowa sai Allah to idan musulmi ya ƙi jin tsoron Allah wallahi tallahi bai kamata ya ji tsoron kowa ba saboda duk wanda zai ji tsoron shi marare ne don haka imani shi yake sarrafa musulmi don haka musulmin farko ba sa receipt ba cewa muka yi receipt ba kyau ba amma ha'inci da magudi da rashin gaskiya shi ya kawo receipt musulmi ba sa receipt duk abin da ka zo ka siya ka biya kuɗi sai ka kama hanya kai tafiyarka ba wanda zai maka runto cewa sata kai musulmi ba sa affidavit mecece affidavit takaddar rantsuwa ta kotu musulmi ba sa yinta ta haka rayuwarsu take ba da rashin gaskiya shi ya kai aka kawo affidavit sai a ce to rubuta nan sa hannu nan to shiga nan cikin akwatin lauya daga hannunka ka ce ni alhaji muhammadu na rantse da billahi la ilaha illa huwa duk ana yin wannan ne saboda rashin gaskiya da ya zo musulmin farko duk wanda aka ba shi ajiya zai dawo da wannan ajiya ranar da aka yasa kaga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da musulunci ba su yadda da musulunci ba suna faɗa da shi amma duk wanda ya samu kuɗi sai bi dare sai kai Muhammadu ya aje mishi ya ce to aje mu baban ka bai ce mutuci ne ce abba ba ka ce mutuci ne ina aje mu ne ka ji fa bai buga uban shi ba amma ya yarda ba annabi aje amma kuma bai yadda ya sallah ba kaga tukka da warwara ran da annabi ya tashi hijira zai bar garin me kake tunani idan da lalatattun musulmi ne irin yau sai wa kanshi fatawa sai kwashe dukiya sai ce arnan banza arnan wofi Allah kashewa babu amma sai annabi ya kira amintaccen shi cikin sahabbai shine sayyidina ali yace zo nan yace kaga wannan jaka eh dukiyar wani ce kirga ka gani kaga wannan jaka eh kudin wani ne kaga wannan jaka eh annabi ya haka bai da abin da zai ci a hanya annabi ya haka bashi da dabbar da zai hawa hanya sai da abubakar ya bashi in kai ne sai kai kanka fatawa zan yi hijira eh kafirai sun kore ni eh dama akwai kudin su a hannuna eh san makal sai kai kanka fatawa to ku kiyaye wanda duk ci dukiyar shi za ka amayar da ita ko a nan duniya ko a lahira wanda duk zubar da jinin shi za ka biya ko a nan duniya ko a lahira wanda duk kai gulma shi ko kai karfin shi ko kai mai sharri wallahi tallahi za ka biya ko a nan duniya ko a lahira to imanin mu musulmi kullum ana alakanta mana ne da cewa kazalika yuhyi Allahu al-mauta haka Allah yake rayar da matattu yanzu mun yadda cewa za mu mutu mun yadda cewa in mun mutu za a tashe mu wannan aƙida ce wadda take haɗe da imanin mu don haka duk abin da yake na laifi sai a ce ka yadda da Allah eh ka yadda da ranar lahira eh to kar yi.' to da hukumomi za su gane haka to za su gane muhimmancin a musulmi wa'azi da shi kenan sai a zauna babu inda za a samu musulmi yana da laifi ko kwaya daya yau wani abin mamaki ƙasar america ita ta fitar da wannan ƙididdiga ta wani bincike da ke a gan wani gari na musulmi a kusa da habasha a cikin kasar ethiopia ta yanzu akwai wani gari ne guda wanda bai wuce anguwa guda ba wannan garin dukkansu musulmi ne dukkansu fararen kaya suke sawa kowanne an ce da gemu wannan cnn ce ta nuna fa a tashar cnn aka nuna kowanne ba gan shi da gemu da fararen kaya da yankakken wandon shi matansu da hijabai da niƙabai Cristiano Amalfo, senior correspondent ta ainihin CNN ita ta ɗauko rahoton ta ce, bincike ya nuna duk duniya babu garin da ake zaman lafiya irin wannan gari. Babu garin da yake da tsaro irin wannan garin. To madadin kafirai su dubi me yasa sai a ce suna bin dokar Allah ne. Shi ne tsaro. A shi idan mai mulki yana so mutane su kula da zaman lafiya su kiyaye doka to wa matsa akan abu dokar Allah amma duk lokacin da aka samar da secularism gwamnatin da za ta ce ba ruwanta da addini ko ba ruwanta da Allah to ta buɗe kofar kowa ma ya ce ba ruwan shi da addini ba ruwan shi da Allah duk lokacin da mutane suka ce ba ruwan su da Allah kuma suka ce kada Allah ya intervention kada Allah ya sa musu baki a harkar rayuwa wallahi a jira shi tashin alkiyama musulma ta zo saboda haka secularism ba aƙida ba ce cewa babu addini ba ruwanmu da addini mu mulki muka sani to wallahi shine ya kai al'ummar duniya kaf halin da suka samu kansu amma wallahi a matsawa mutane dangane da wa'azi wanda biye imani da Allah da ranar lahira kai yi kaza wanda biye imani da Allah da ranar lahira yayi kaza za ku ga cewa al'umma sun zauna lafiya musamman al'ummar musulmi jama'ar musulmi an yi wani isharar lokaci ya yi tun ɗazu don haka za mu saurara insha Allah ta'ala kamar da muka faɗi a farko mun buɗe tafsirin mu karfe hudun rabi kullum ka zo wannan wuri za a yi tafsirin alkur'ani ka riko mutumin alkur'ani shine muke fassara sai in ta kama ba mu shiga cikin waɗansu mutafai insha Allah ta'ala na biyu muna yin tarihin annabi kullum da safe a wannan wuri insha Allah ta'ala da safe karfe tara na safe zuwa goma da rabi na safe littafin ana nan ana sai da shi ko kuma ana sai da ainihin photostat ɗin shi kasusuwa kuma na waɗannan karatutuka da karatutukan da kake ji za a rinka zuwa ana shimfiɗa su a waje ana sayarwa sannan ga shago can bayan makaranta ana sayarwa mun raba tsarin shigowa mata su shigo ta kofar baya maza su shigo ta kofar gaba sannan abin da muke ba da shawara da Allah kowa ya zo ya kashe wayar shi sannan muna ba da shawara duk wanda yake son zuwa wurin tafsiri ko wuraren wa'azozin mu kofa a buɗe take kadai abin da muke so ka yi kokari waɗannan 'yan tsare-tsare ɗin da aka ka'idanta to ka yi kokarin kiyaye su zama mu ne muku fatan allah maɗaukakin sarki ya ainihin karɓa mu gaba ɗaya yadda muka shiga ramadan lafiya allah ya fitar da mu lafiya duk wata kaddara ta sharri da ke cikin wannan wata allah ya kawar mana da ita Allah ya haɗa mu da duk wani alheri bayan Allah daga cikin bayan Allah da suka ɗauki nauyin al'ummar musulmi wajen ciyar da su a cikin wannan wata Allah ya musu sakamako da aljannar firdausi amma muna sanar da yan uwanmu waɗanda suke talakawa ne na bukata a wannan makaranta mu a matsayin mu na 'yan makaranta muna ɗan dafa kunu da ƙosai wanda ake baiwa mutane sadaka saboda haka in an samu wani mai bukata irin mu to zai iya zuwa ya tsuguna tare da mu ya sha ba dai wani abu ne mai yawa ba dan dabino ne sai kuma sai kosai irin na 'yan makaranta ina fatan allah madaukakin sarki sa albarka sannan ainihin akwai sanarwa dangane da tsarin ainihin kasusuwa din masu sayarwa sun ce dvd za su rinka sayar da shi naira ɗari biyu a da kenan amma yanzu bananza ramadan bananza wato gara basar ramadana shine sun ce za su rinka sayarwa naira ɗari sannan sai mp3 eh, eh, shi kuma suna saiwa ɗari da hamsin shi ma ya dawo naira ɗari sannan memory card sun ce 1 gig madadin naira ɗari shida ya dawo ainihin ɗari biyar sannan memory eh, gig memory card mai 2 gigs shi kuma naira ɗari takwas ne da yanzu ya dawo ɗari shida sannan mai gigs hudu dubu ɗaya da ɗari biyu ne yanzu shi kuma ainihin to nan ina jin kamar ko sun kuskure ne don na ga sai suka sa naira ɗari ina jin naira dubu suke so su sa naira dubu eh sai kuma downloading sun sa ainihin wato 20 naira per case shi kuma sun sa ainihin 10 naira downloading ko dai kun san yarurrukan da abubuwan da ake abin nan sun ce za su yi wannan gara basa tun daga 27 eh, ga watan sha'aban wato tun shekaran jiya wacce ma wannan gara basa ta fara har zuwa biyar ga watan sallah za a rinka samun su suka ce a cikin wannan makaranta insha Allah Allah sarki alhazan birni kunji. waɗannan ɗalibai ne talakawa suke gara ɗasar ramadan ina ɗan ɗangwata ne kamfanin sukari da da da taliya da shinkafa muna kira zuwa ga ɗan gwate. ya ƙaunaci Allah ya gara ɗasar ramadana sannan yan kasuwan mu ku ji tsoron Allah kar ku ƙara mana kuɗi saboda muna azumi ba laifi muka yi ba mun tuba in ma laifi ne amma azumi ba laifi ba kar ku ƙara mana kuɗi ku ji tausayin mu ibada muke kada taliya ta ƙara kuɗi kada sukari ya ƙara kuɗi kada manja ya ƙara kuɗi saboda azumi ku koyi da bayan Allah na gari in ka kama tashoshin talbijin na ƙasar Masar za ka ga har cokalin shan shayi na azumi gara sa ake sai a ce maka uku ya zama ainihin kwandala madadin da guda ɗaya ne kwandala yanzu uku kwandala tangaran da za a ci taliya madadin da dozin ɗaya naira ɗari biyar yanzu sai a ce maka dozin ɗaya naira ɗari biyu duk wannan gara ɓasa ce ta azumi wallahi jama'a jami'ar islamiyya da ke madina fiye da shekara ashirin da ta wuce akwai malamai waɗanda za su shekara suna siyan littattafai idan azumi ya zo jama'a sai su kira ɗalibansu sai a baza littattafan a tsakiyar jami'ar islamiyya ana kaɗa musu ƙararrawa ana karya farashinsu kun wannan littafi wallahi ba mantawa a tsakiyar jami'ar islamiyya na shi ya kusan shekara sha bakwai da ta gabata sero alamun nubala ruwan ɗari bakwai ne a lokacin amma ɗari uku da ashirin muka siya da azumi ya ƙara nisa sai mai da shi ɗari biyu da tamanin amma fa shi ya siya da tsada ne amma saboda albarka azumi ya karyar da musulmi su samu sauki nesa a najeriya ba za a samu haka ba tun muna samari muke zuwa wurin sai da takalma a wurin inyamurai in kirsimeti ta yi takalmin yora ɗari biyar sai zama ɗari uku amma in sallah ce takalmin ɗari uku sai zama ɗari takwas to yanzu ne ci ne don za mu sallah kai musulmi musulmi ke yin shinkafa da ake ci musulmi ke yin taliya da makaroni musulmi ke yin sukari amma tsakani da Allah ba za mu ci albarkar ramadana ba tsakani da Allah sai a kara mana kuɗi laifi ne azumi to masu kuɗi ku ji tsoron Allah wannan shine sakon mu gare ku kun je ɗalibai ne waɗannan talakawa cd ne suke sayawa ɗari biyu sun ce naira ɗari mana 50% discount to me yasa ku ba za ku discount ba to sa'an nan don girman Allah wallahi babu azumi ma mutane suna fama da yunwa balle kuma da azumi kaga wannan azumin wani fasan makar ne wani dama asirin shi ne rufe dama bai da abin da zai ci to amma me kake tunani kuma da na dan kinkimsawa da masara da bara duk abin da ya kawo wa rafa yunwa ce da kai ba wanda ya samu da shekara arba'in yunwa ake yanzu shi ne aka kirkiro wara ba ba wara kana jin wani gwamna har biyu yake ƙauyuka yana ba mata jami da dubu biyar dubu goma su rinka yin wara yunwa ake yi ku daure ku rinka dafa abinci kuna kaiwa masallatai na'am an tsoratar da mu akwai wasu abubuwa da mu san gaskiyar su ba amma dai ku yi kokari ku musulmi da aka san ku ko kwano ɗaya ne na indomi ka dafa ko kwaya biyu ne ka samu a aika masallaci wani bawan Allah ya ci idan aka yi sallar magariba za ka tafi gidanka ka samu wasu musulmi da za ka tafi da mutum uku mutum hudu ku je ku sha ruwa ka yi tawassuli da wannan Allah ya albarkaci zuriyarka ka yi tawassuli Allah ya ji kan mahaifanka kar ka sake ka ci abincin gidanka kai kadai ba almajirai suna yawo kwararo kwararo mata ku ji tsoron Allah ko kwano guda ɗaya ne a kira almajirin na in ya ce ko ɗan kanzo ko ɗan dago dago ku kira shi ku ce ga fresh ba zo ba ba dago dago ba ku ji tsoron Allah ku tausaya musulmi jama'a ni musulmi kayan Allah ne da Allah ya bar mu amana a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda duk ya gallaza mana Allah zai gallaza mishi manzon Allah ya addu'a ya ce Allahumma man tawalla shay'an min umuri ummati fa shaqqa alaihim fashkuk Allahumma alai ya Allah wanda duk ya gallaza wa al'ummata Allah ka gallaza mishi jama'a wannan ita ce addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. dan haka don girman Allah a samu sassauci da rahama idan ka shiga cikin kasuwan nan ta tudun wada ko ta sabon gari za ga mafi yawancin masu sai da kayan da musulmi ke bukata musulmi ne to me yasa ba za a tausaya musulmi ba kuma mu ne muku fatan alheri baki daya Allah madaukakin sarki ya karɓa sai gobe karfe tara na safe ko karfe hudu da rabi na ainihin la'asar insha Allah wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk